A yau Alhamis ɗaya ga watan Fabrairu na shekara 2018 za mu kawo muku irin wainar da aka toya a ɓangaren ƙwallon ƙafa a nahiyoyi daban-daban inda za mu fara da nahiyar yankin turai daga nan mu shiga ɓangaren tarayyar najeriya kafin nan mu leƙa abubuwan da yake wakana a can ƙasar morocco a gasar 'yan cikin gida na yankin afirka da ake yi a wasan kusa da na ƙarshe inda za mu fara a yau din da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na kasar Ingila a gasar Premier League din Chelsea ta sha kashi a hannun Bournemouth ne da kwallaye uku da nema a gidanta a wasannin mako na 25 na gasar ta Premier. Everton kuwa ta lalasa Leicester City ne da kwallaye biyu da daya sai Newcastle United ta tashi kunnen doki. ɗaya da ɗaya tsakaninta da Burnley Southampton a gida ta yi can jaras ɗaya da ɗaya tsakaninta da Brighton and Hove Albion Tottenham ko ta toshe kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United da kwallaye biyu da nema inda ta jefa ƙwallonta na farko a cikin daƙiƙa sha ɗaya da fara wasan daga bisani Manchester United ta sha kanta inda aka tashi a wasan biyu da nema. Manchester City kuwa ta ci gaba da kare kambunta ne inda ta doke kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich da kwallaye uku da nema Stoke City sun tashi can jaras babu shi su da Watford. Har yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester City take jan ragaman teburin na Premier League mako na 25 da maki 68 sai Manchester United wacce take mataki na biyu da maki 53 Liverpool tana biye da ita a mataki na uku da maki 50. da kasar ingila za mu leƙa kasar spain inda aka yi fafata a gasar kofa da rai na kusa da na karshe wato semi final zagayen farko a zagayen farko din kungiyar kwallon kafa ta lagin ta karɓi Sabiya inda aka tashi a wasan kunnen doki daya da daya a yau kuma za a fafata a zagayen farko a wasan da za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da kungiyar kwallon kafa ta Valencia inda Barcelona za ta karɓi bakuncin ta za a buga wasan ne da misalin karfe tara na dare agogon nigeria niger Kamaru da kasar Chad idan muka leka bangaren kasar France kuwa a wasan da ake yi na cop de la Ligue a jiya kungiyar kwallon kafa ta Monaco ta doke kungiyar kwallon kafa ta Montefiore da kwallaye biyu da nema. Idan muka leka bangaren saye da sayarwan 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Maxwell ozin ya sabunta kwantirakinsa a kungiyar na tsawon shekaru biyu masu zuwa da zai karkare a shekara ta 2021 ba kamar a baya inda kwantirakinsa zai kare a shekara ta 2018 ba dan wasan ya sabunta kwantirakinsa ne inda zai kasance dan wasan da ya fi kowane dan wasa daukan albashi a kungiyar ta arsenal wanda zai amshi fam 350 duk sati a matsayin albashi bayan an cire haraji dan wasan ozil ya dawo kungiyar kwallon kafa ta arsenal ne a shekara ta 2013 a kan yarjejeniyar kwantirakin shekaru biyar a kan kuɗi fam miliyan 42,400 inda ya kasance a wannan lokacin shine dan wasan da ya fi kowane dan wasa tsada a kungiyar a tarihinta na arsenal haka kuma ya samu nasarar lashe kofuna guda uku na fa cup wato kofin kalubale na kasar ingila duka a ƙungiyar ta arsenal daga nahiyar turai za mu dawo nahiyar afirka inda ake fafatawa za mu leka can kasar morocco a kasar morocco ana fafatawa gasar can wasan 'yan cikin gida yankin nahiyar afirka inda aka kai matakin wasan kusa da na karshe wato semi final a jiya kungiyar kwallon kafa ta morocco masu masaukin baki sun lallasa kungiyar kwallon kafa ta libya da kwallaye uku da daya ita go sudan ta sha kashi ne a hannun najeriya da kwallo ɗaya mai ban haushi yanzu ya kasance kungiyar kwallon kafa ta morocco za su buga wasan ƙarshe tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta najeriya daga kasar morocco a nahiyar tarayyar afirka kuwa za mu leka tarayyar najeriya ne inda ake fafatawa a gasan premier league na bana na shekara 2017 zuwa 2018 wato nigerian professional football league mako na shida a jiya an fafata wasu wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta yobe star ta samu nasara a kan katsina nata da kwallo daya mai ban haushi mountain of fire a miracle na iko ta doke kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaris na bauchi da kwallo biyu da daya a can ikon kano filas a gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta Kano ta Plateau United da kwallo biyu da nema sai Sunshine ta samu nasara akan Elkanemi da kwallo ɗaya mai ban haushi. Eyimba kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta Abia Warriors ne da kwallo daya mai ban haushi. Ifan Uba a gida sun yi can jaras ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kungiyar ƙwallon kafa ta Aqua United. A yau kuma za a buga wasa tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta inugu Rangers da kungiyar ƙwallon kafa ta Rivers United sai Kwara United suna tare da Lobby Akwai wasan da ba fafata shi ba tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta goran da kungiyar ƙwallon kafa ta Nasarawa United. a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta akwa tana jan ragaman teburin da maki sha uku a wasannin mako na shida sai kungiyar kwallon kafa ta plateau united wacce take mataki na biyu da maki sha biyu kano filas kuwa ta hauro mataki na uku ne da maki sha ɗaya inda ta jera wasanni uku a jere ba tare da an yi nasara a kanta ba kungiyar kwallon kafa ta sunshine tana mataki na hudu ita ma da maki sha ɗaya iya abin da ya sa wanka kenan a labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin biyu ya huta lafiya. shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.